Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna labarin jidda kashi na tara wanda Zainab na ta rubuta. Shi dai wannan labarin Hajiya Zulfa'u, Hajiya Uwani da kuma Zulaika sai gidan zumunci na Zulfa'u WhatsApp group dukkaninsu da suke Saudiya su ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku har zuwa ƙarshen labarinmu na yau. A ɓangaren Almudan kuwa suna kammala mitin suka kammala mitin ɗinsu lafiya kalau inda ya samu ci gaba. Yanzu shine manaja na Arewa gaba ɗaya a kamfaninsu wato Pinlank Industry. Wannan ranar ta shiga cikin ranakun da ba zai taɓa manta da su ba, haƙiƙa fasalta farin cikin da yake ciki ɓata lokaci ne. Suna kammala mitin ɗin ya yi gida yana shiga layinsu ya ji wani irin abu ya tarar masa a zuciya. Take tunanin jidda da begenta suka dawo mishi, a hankali ya ci gaba da direbin har ya shiga get ɗin shi, domin yana ƙoƙarin wa kansa cire damuwa daga cikin ran shi. yana son ya share ta ne nuna kamar bai damu da ita ba yana cikin mota ya kira hajiya domin shaida mata ba ƙaramin farin ciki ta yi ba tare da sa tare da sawa rayuwar albarka bayan bayan alkawarin da ta ɗauka na cewa wikiyan za su zo ta yashi murna daga nan su yi su yi ƙwarya-ƙwaryar walima a gidan shi a falo ya tarar da intisar kamar yadda ya saba tana ta faman danne-dannen waya kusa da ita ya zauna yana murmushi ita ma fuska a sake ta ta yi masa sannu da zuwa sannan ta kawo masa ruwan sanyi yau abin arziki ya faɗi cikin ran shi share tunanin da ya yi ya dube ta sannan ya ce za ki canki menene zan gaya miki ta ce a kawai ka gaya min kawai dai ko domin ba ta da aidiya a kodayaushe murmushi ya kuma yi a karo na biyu ya ce yanzu na zama ni ne manaja gaba ɗaya na kamfanin mu a arewa sakin baki da hanci ta yi cike da mamaki zaro ido ta yi ta ce da wasa kake min ko da gaske girgiza mata kai a hankali yana murmushi kafin ya miƙe ya shiga toilet domin watsa ruwa ita gaba ɗaya ma ya ɗaure mata kai domin yanzu ba ƙaramin ƙalubale ba ne a gabanta a yanzu almudan ya haɗa duk wani abu da ake buƙatar gwarzon namiji da shi wato kyawawan ɗabi'u hali na gari kyau tsawo kuɗi fari da duk wani halitta da mai kyau duk ta fito mai amma almudan tara yake bai cika goma ba yanzu 'yan mata za su rika kawo masa farmaki ko ta ina a lokaci guda zufa ta wanke mata fuska tana tunanin yadda za ta bullo wa lamarin tana nan zaune ya gama shirin shi ya dawo ya zauna a kujerar da ke kallon tata ba tare da ya ce mata komai ba kafe shi da idanu tai tana ta faman kallo wanda har sai da ya ce me kike kallo ne haka murmushi tai ta ce Dama gobe nake son zuwa Katsina saboda momi ta buƙaci hakan, shi yasa na ce bari na faɗa maka, sabida ka kwana da shirin za ka kai na Katsina. Kallon bakinta kawai yake yi har ta ƙara shi magana ba tare da ya ce komai ba. Can dai ta ce magana fa nake ma ba zan samu yin tafiya gobe ba saboda ina da ofis sai dai in sa direba ya kai ki. Zaro idanu ta a firgice ta ce haba masoyina ni kai nake son ka kai ni ta kara shi magana tana tana tana tana nuna shi intisar ina da abu masu mahimmanci da zan yi a ofis na gaya miki ba zan iya zuwa yanzu ba wato ni ce bani da mahimmanci a wajen ka ko dafe kan shi ya ce don allah ki min shiru ina son kwanciyar hankali fa kallon shi ta yi tare da yin kwafa sannan ta miƙe ta bar falon tana ayyana yadda za ta yi maganin shi ta ɓangaren jidda kuwa kwata-kwata yau ɗin nan sai a hankali a wajen ta banda tunanin almudan baba abin da ta wuni tana yi ko da ta koma gida da kyar ta iya ƙarasa abubuwan da take yi sabida matsanancin halin da take ciki ba abin da yake mata yawo a kai illa me yasa almudan yau bai tsaya ta ba me yasa ya yi tafiyarsa wani tunani ta ji gabanta ya yi masifar faduwa ko dai ba shi da lafiya ne to wani abu ya same shi ta tambayi kanta wasu zafafan hawaye suka ci gaba da zubo mata bata san san da ta miƙe ta zari hijabi ɗinta ta nufi gidan shi gadan-gadan ba A kamfan gidansu ta ci karo da Jasmin wacce ke shigowa gidan cike da cewa ta rike jidda gam domin gaba ɗaya ta lura jiddan ba ta cikin hayyacinta. Cike da faɗa da rigagi Jasmin ta soma faɗin gidan uban wa zaki a daren nan. Banda ajiyar zuciya babu abin da jidda ke saukewa sai kuma ido ta kafe Jasmin da shi. Kafin ta soma faɗin shi kenan na san wani mugun abu ne ya faru gaban jasmin ne ya shiga dukan tara-tara domin a zatanta wani abu ne ya faru a gidan bayan fitarta cike da rudani ta soma jijjiga jidda faɗa min me ke faruwa jidda ta faɗi tana jijjiga jidda da ƙarfinta kasa cewa komai jidda ta yaban da hawayen da ke zubo mata ganin jidda ba ta da niyyar mata magana ya sa ta sake ta ta cikin gida da matsiyacin gudu yayin da jidda ta silale ta fada a wajen tana wasu irin gurnani. faɗowa falon da jasmin ta yi a rikice wanda hakan ya sa su mami fargaba su ma rudewa suka yi suka koma soma tambayar ta me ya faru Cak ta tsaya fuskar ta ɗauke da mamaki da al'ajabi, hannunta kawai ta iya ɗaga tana nuna musu hanyar waje. Da gudu suka fita ganin jidda kwance a ƙasa, ya sa mami tsananin rikicewa da gudu suka ƙarasa wajenta. Sai dai ganin tana numfashi sannan idanuwanta a buɗe ya sa mamin sauke ajiyar zuciya. kafin ta ga bisani ta ɗauke ta ta shigar da ita cikin gida kwantar da ita aka yi a kan doguwar kujera yayin da mami ke kusa da ita sumi jasmin da anisa na zaune suna jiran ba'asi daga bakin jasmin da lamarin ya yi matuƙar ɗaure mata kai jasmin me ya faru da 'yata mami ta tambaya gumi na tsatsafo mata Mami ni kaina abin ya ban mamaki domin nasa ta gidan ne babu lafiya ban gane gidan babu lafiya ba to me ma to mami ni ma ai haka na gani ta hanyar haka na ganta a hanyar waje gaba ɗaya ba ta cikin cikakken hankalinta bari yayyacinta na yi ƙoƙarin tambayar ta sai ta ce min wai shi kenan ta san wani mugun abu ya faru kin san dolen tunani na kanku zai zo shi yasa kuka ga na shigo falon da gudu domin Domin ku ƙara min cikakken bayani, zaro idanu gaba ɗaya suka yi kafin mami ta ce, mu kam sai dai godiyar Allah domin babu abin da ya faru. Cike da mamaki Anisa ta ce, to me yake faruwa da yarinyar nan? Abin da ya kamata mu mai da hankali a kai kenan Jasmine ta ce tana jinjina kai. Oni Fatima, yanzu Allah ne kaɗai ya san halin da yarinyar nan take ciki, girgiza kai gaba ɗaya suka yi domin mami. ba wanda ya kuma cewa ƙala a cikinsu saboda kowa na da tambayoyin da ke damunsa a zuciyarsa wanda ba mai amsa musu sai jidda sai da ta yi mintuna arba'in sannan ta farka tana zara idanu kallonsu take yi ɗaya bayan ɗaya tana tuna irin abin da ya faru da ita gabanta ne mummunan faduwa ganin har da abbansa a cikin falon yana ta faman kai kawo shi ta ya za a yi ta sanar musu da matsalar ta ma ta ya za a yi ta shaida musu gaskiyar lamari na nauyin numfashi ta sauke kafin daga bisani ta yanke shawarar rufe idanuwanta alamar har yanzu bacci take yi tunda babu wanda ya lura da ta farka a cikinsu cikinta ne ya mugun murɗawa sakamakon furucin abansu da ke faɗin bari ta tashin ji uban me za ta fita yi a rikice a daren nan ke kuma ya nuni da mami ban ga ki a cikin gidan nan ba tunda har yarinya za ta saki jiki ta fita ba tare da kin sani ba da ba dan Allah ya rufe asiri Jasmine ta ranta ba da ya kenan zai kasance wannan aikin banza ne kawai kike yi yana gama faɗin haka ya buga babban rigar shi ya fita daga cikin ɓangaren nasu ya bar mami baki a sake tana mamakin wannan lamarin nashi su jasmin kuwa sun wani mararaice kai kai ka ce dukan mamin ya gaba ɗayansu zuciyarsu ƙuna kawai take jiki a masa jasmin ta soma faɗin ki haƙuri mami inna allaha ma'as sabirin abin da zan ce da ke kenan sai dai anisa Anisa ce ta share sannan ta ce, Wannan wani irin cin mutunci ne, sannan wannan wace irin rayuwa ce babu wanda ya amsa ya ba ta amsa bare ta yi tunanin za ta samu amsa daga gare su su mi dai shiru ta ba ta ce komai ba haka mami sai dai yanayinsu ya matuƙar canjawa ta yadda duk wanda ya yi musu farin sani zai gane cewar suna cikin damuwa ba kaɗan ba damuwar da ba za ta rubutu ko ta fasalta a cikin littafi ba domin allah ne kaɗai ya san halin da suke ciki me yasa su ke musu haka me yasa abansu ke wulaƙanta maminsu a gabansu wannan cin mutuncin ai yayi yawa Rinsa ido mami tai tana jin wani zafi a cikin zuciyarta ta zauna da surukarta na tsawon shekaru tana bauta mata ba tare da gajiyawa ba amma hajiya ba ta taɓa burin ko sau ɗaya hajiya ba ta taɓa ce mata ta gode ba sai ma mata da hakan ke mata ta zauna da sirika cikin yanayi na rashin kwanciyar hankali dalili kuwa shine na sa ta a gaba da hajjan ta yi irin wulakanci da cin mutuncin da ba irin wulakanci da cin mutuncin da bata mata amma a haka ta jure ta jajirce ta ci gaba da zaman gidan ba tare da ta sanarwa da koda wani maluki ba Ga shi yanzu Allah ya raba ta da hajja ya kuma haɗa ta da muguwa abokiyar zama yaushe za ta samu farin ciki ne a rayuwarta yaushe rayuwarta ta za ta daidaita yaushe ƙarshen amarya abansu zai zo ne ko za ta samu ta huta ko dan ba ta yi fuɗa namiji ba ne ake mata wannan cin mutuncin da wulaƙancin a fusace ya fice ya bar gidan zuciyar shi tana tsanar ‘ya'yan nashi da mahaifiyarsu menene amfaninsu a wajensa banda nauyi da suka ƙara mishi ma haka yake faɗa Tsakiyar karafkawa har yana ƙara sa gidan matar shi ta bi. wato laila tana hakince a falo tana kallon canal ɗin waƙoƙi na hip hop ita da yaranta guda biyu maza biyu maza ɗaya mace da sauri yaran suka zo wajen shi suna masa oyoyi, kamar zai lashe su ya rungume su yana mai jin ƙaunarsa yana fusgar shi da mamaki take kallon abbas su jasmin kafin ta ce me kuma ya kawo ka bayan yawa gidan mama kake sunan da take kiran mami da shi kenan washe haƙura ya so yi kamar gonar auduka kafin daga bisani ya ce wallahi ji nake kamar akan ƙaya nake idan na shiga gidan da Allah ki yi mana afuwa ki bar in kwana a nan wani makirin murmushi ta sannan ta ce ba wani nan tashi ka tafi kawai cikin sigar lallashi yake faɗin ta Allah ki bar ni na kwana a nan ko da na samu kwanciya hankali a cikin zuciyata wallahi ni gidan can ba ma na ƙaunar shigarsa ko kaɗan a hankali ta sauke ajiyar zuciya ba tare da ta ce komai ba sannan ba ta hana shi tafiya ba Karfe goma sha ɗaya na dare Jidda ta farka da mamaki take kallon su ɗaya bayan ɗaya a tunaninta sun yi bacci ashe ta yi kuskure. Ajiyar zuciya mami ta saki sannan ta soma faɗin sannu Jidda ta maimaita ta maimaita hakan ya fi so goma sa'a nisa suna taya ta tashi zaune tai tana bin su da idanu tana tunanin me za ta ce musu domin tambayoyi ne birjik a tattare da su saboda ko daga kwayar idanunsa za ka gane jidda me ke damunki Mami ta tambaya tana shafa sumar kanta, nan nauyin numfashi ta sauke da wata ajiyar zuciya kafin ta ce babu komai mami. Kada ki faɗa kada ki ki faɗa min jidda me ke damun ki ta kuma tambaya a karo na biyu mami ni ma ban sani ba buga kujerar da take mami ta cikin fushi. wanda hakan ya sa jidda rikicewa baki na rawa ta ce don allah mami ki yi haƙuri wallahi ni kaina ban san me ke faruwa da ni ba ta yi magana ne cikin wasu zafafan hawaye na kwaranya a kan fuskarta ganin ta soma kuka ya sa mami saukowa sannan ta sa nisa ta zuba mata abinci Babu musu Jidda ta cinye abincin don kada rashin cin abincin nata shi ma ya zama laifi. Sun kai mintuna biyar kafin mami ta ce, Jidda ko da zuciyarki ta hana ki nasarar faɗa min abin da ke damunki, idanuwanki sun riga sun sana min da komai, ki bi rayuwar nan a sannu, kada ki ɗauki komai ta zafi kamar yadda kike yi a halin yanzu, duk abin da ya kasance mallakinki ne to babu makawa zai kasance. Ina son ki ajiye wannan maganar tawa a cikin ranki, sai da safe Allah ya ba mu alheri. Tana kaiwa nan ta miƙe ta wuce bedroom ɗinta cikin cikin dakewa. Ko da ta kwanta baccin ƙaura ya mata daga idanuwanta, miƙewa zaune ta ta faɗa gogin tunanin lamarin rayuwarta da ta 'ya'yanta. Da ƙyar suka taimaka ma Jidda ta yi awwala kafin ta kwanta a kan gado, ko da ta kwanta idanuwanta babu komai babu digon bacci a cikinsu zagaye ta suka yi cikin dakewa kowace a cikinsu na mata kallo irin na tuhuma banda ajiyar zuciya babu abin da take yi ganin ba da wasa yayin nata suka zo mata ba a hankali jasmin ta furta jidda kin ga baki da tamkar mu a rayuwar nan baki da abokan shawara sama da mu sannan babu wanda ya dace ki faɗa damuwarki kamar mu to me yasa kika gaza yin hakan bayan kin san sarai mu mun san cewa kina cikin damuwa me yasa kika hana kanki faɗa mana matsalar ki? a zatonki hakan da kike yana da kyau ne ko kuma shine shine makarin damuwarki jidda ki tashi daga wannan baccin da kike yi domin wallahi ba inda zai kai ki sai tashar da na sani a ce mutum duk ya zama wani iri amma ba mu da matsayin da zai faɗa mana menene matsalar to ki yi saurin sake tunani domin yau ba sai gobe ba kin shaida mana abin da ke ki. idan ke shashasha ce to mu ba shashashai ba ne ta ƙara shi magana tana kai ma sumi duban duban ko ba haka ba girgiza kai sumi ta yi sannan ta ce ta soma faɗin banda rashin hankali ya kin yi girman da zaki ɓoye mana matsalar ki wa kike da su da suka fi ma a duniyar nan har da kike zaki gaya musu Me kika mai da mu ne shashashai ko wasu banzaye da ba za su iya fitar da ke daga halin da kike ciki ba? Ta karashe magana tana hararar jidda da har yanzu ta ce komai ba. Anisa ce ta mata duban tsanaki kafin ta ce. Ai duk gaskiya suka faɗa, yanzu ke muke jira ki fara gaya mana matsalolinki cike cikin ɗaga murya Anisa ta yi mata magana, wai kuwa hakan ka iya firgita Jidda, ta ɓangaren Jidda kuwa wani daɗi ne yake kashe zuciyarta da wata irin domin irin ƙaunar da yayin nata suke nuna mata tabbas ta yi da canyayi yayi masu hankali da sanin ya kamata sannan masu jajircewa a kan lamarin ɗan uwansu tabbas babu abin da za ta iya ɓoye musu amma a yanzu ba za ta iya gaya musu matsalarta ba ba ta san ta yadda za su ɗauki maganar ba sannan ba ta ma san ta inda za ta fara shaida musu ba ta yaya za ta iya faɗa musu almudan ne matsalarta ta yaya za ta iya shaida musu yadda take ƙaunarsu ita ce ba san ita ce babban matsalar tata ba tabbas babu wanda zai goyi bayanta a cikinsu shi yasa ta yanke shawarar yin shiru da bakinta gaba ɗayansu kallon mamaki da al'ajabi suke mata ganin ta yi buris da su ba tare da ta furta ko da a ba hakan ba ƙaramin ɓata musu rai yayi ba sana a ganin su wannan matuƙar raini ne da ta musu yasa ta yi kunnen uwar shegu da su su ma ba su kuma kallon inda take ba sai alkawarin da suka yi wa ransu In sha Allah ba za su kuma tambayar ta damuwar ta ba ko da tsananin damuwar na iya mata illa wanda ta mai da su wasu mahaukata wani irin ciwo ta ji a zuciyarta na mata sakamakon yanayin yadda 'yan uwan nata suka nuna mata tabbas ba sai an faɗa mata irin fushin da suka yi da ita ba hakan ya sa hawaye suka fara zubo mata tana kallon su suka kwanta kamar babu abin da ke damunsu ita kan kasa ko da rufe idanuwanta ta sabida abin da yake damunta zaune yake a wani haɗaɗɗen gida wanda fasalta shi ko kuma kamanta shi ɓata lokaci ne babba gefen shi kuwa ita ce a zaune ta sha ado da kwalliya tana ta saka masa miliyoyin murmushinta yayin da suke kallon kyawawan yaransu da ke faman guje-guje a gadin ɗin gidan kallon ta ya cike da so da ƙauna ya ce kin ga baiwar da Allah ya yi azurta mu da ita ko a baya kin sha wahalar rayuwa a baya kin shiga gararin rayuwa A baya kin yi rayuwar ƙunci da baƙin ciki, amma yanzu na san babu macen da ta kai ki jin daɗi da da yin dacen miji irin ki, shi yasa ake son mutum ya yi haƙuri a duk yanayin da ya samu kanshi. Tabbas komai tsanani maganin shi Allah, dariya take yi tana kallon gwarzon mijin nata. wanda ita kadai ta san irin ƙaunar da take mishi ma'ana tun da ta fara ganin shi haka ne masoyina zancen masoyina zancenka ba shi da makawa domin tsantsar gaskiya ce da ba ta da sirki da komai shi yasa kullum addu'a ta mu kasance tare da kai har abada ta ƙara shi magana tana limshe idanu ya ce haka ne kan matata a kullum son ki ƙara shiga ta yake intisar ce ke kallon fuskar almudan mai sakin wasu irin murmushi wanda ba ta taɓa ganin yanayin irinsa ba a ranta take faɗin aikin banza kawai ya banni cikin damuwa shi yana cikin farin ciki a hankali ta dafa kafaɗarsa da yake yau ta riga shi tashi duba ga fitsarin da ya adabe ta a lokacin bata san bata san ma miƙe ba ashe lokacin asuba ta yi shi kan tsananin daɗin mafarkin ne ya sa bai tashi a lokacin ba cike da ɓacin rai ya buɗe ido ashe wai mafarki ma yake yi sai dai bai nuna ma intisar komai ba ba ce ma murmushin da ya so sakar mata Ba basarwa ta wanda ya gane sarai dalilin hakan amma bai ce da ita komai ba har ya je masallaci bayan ya dawo ne ya soma shiryawa cikin wata black suit nusa, sai da ya gama shiryawa tsaf nan ya kalle ta ya ce za ki je katsinan ne sai da ta harare shi tsaf nan ta ce ban sani ba Ɗaga kafaɗa ya alamar shi kenan sannan ya sa kai ya yi fitarsa yana murmushi domin ya san ko da kuɗi intisar domin ya san ko da kuɗi intisar ba za ta iya tafiya ba tare da shi ba yana sane ya tambaye ta dama yau ɗin nan ba a ƙaramin farin ciki yake ba yayin ta zuciyarsa ke ƙarfafa mishi gwiwar cewa mallakinsa ce ita ko ba ko komai daren daɗewa yau ma tafiyarsa ya ba tare da ya tsaya ta ba tunda hakan zai iya jawo masa raini a wajenta domin idan suna tare idan muddin ya ganta suna tare ba zai iya kontrolin ɗin kanshi ba yana fita intisar ta kira halima hajiya halima ta shaida mata yadda suka yi da almudan ta tsine masa albarka ta yadda mai karatu ma baya zato har sai da intisar ta soma jin babu daɗi ita kan. halimar hajiya halima ka ko a jikinta sai daga baya ta shaida mata ƙarin matsayin da almudan ya samu daga hakan ya matuƙar faranta ran hajiya halima tana sa ran za su ci dukiya su bar dukiya a mazauninta Kwarai da gaske intisar ta faɗi tana mai murmushi. Bayan haka ta sanar mata da 'yar walimar da za su yi nan da sati mai zuwa. Take hajiya Haliman ta na'am da zancen ta soma tunanin da wata irin sutura ke ta raini za ta faso ta je wajen. Murmushi ne kawai intisar ta sannan suka yi sallama. Tana kashe wayar ta yi dalin ɗin ba ziyada, ba a ɗau lokaci ba ziyada ta yi fikin. wanda a wannan lokacin tana ƙoƙarin kiran almudan ne hello aminiya ta barka da safiya cewar ziyada morning sweetheart ya kike lafiya kalau alhamdulillah ta ce albihirinki ta ce gaya min menene almudan ya zama yanzu shine branch manager gaba ɗaya na arewa a kamfaninsu ranar saturday da sunday ma akwai walima ina fatan zaki zo wani irin abu ne ya diran maziyada a kirji Take ta ji wani daɗi ya ziyarci zuciyarta a lokaci guda kuma kishin intisar ya turnike ta. Da ƙyar ta iya sassaita kanta ta ce masha Allah Allah ya sanya alheri amma zancen zuwa kan ba zan zo ba me yasa ta ce kin fi ni sani a intisar ziyada in dai kan maganar almudan ce to ki ɗauke ta a matsayin matacciya wallahi yau bai mun zancen ba kin ga kenan hakan yana nufin ya haƙura ya bar mu yadda ya gan mu kenan da ƙyar su da su ɗin ludayi ziyada ta yadda a kan za ta zo suna gama wayan ne ta dalin ɗin namba almudan zuciyarta na cikin ɗimbin farin ciki yana ganin kiran nata ya ji ransa ya masa wani iri a take tausayin ta ya shige shi tabbas ya san yadda take ji game da shi kamar yadda yake ji shi ma game da jidda Hakika su biyun suna cikin tsaka mai wuya, sai dai har kiran ya katse bai yi niyyar ɗagawa ba, daga baya ma da ya ga za ta dame shi kashe wayar ya gaba ɗaya don baya son a ɓata mishi wannan ranar da mai matuƙar mahimmanci a gare shi domin rana ce da yake da tabbacin zai iya samun muradin ran shi da kuma burin ran shi rana ce da take da matuƙar girma a idanuwan shi domin yau ce rana ta farko da ya taɓa mafarkinta numfasawa yana mai miƙa godiya ga Allah da wannan baiwa tashi Ta ɓangaren Jidda ma kuwa, yau ma ta sha mamaki rashin ganin almudan sosai a cikin zuciyarta. Ta shiga tashin hankali mara fasaltuwa, Nafef ta samu ta shiga, daga baya mai Nafef ɗin ya ɗauki wani mutumi ya kasance su biyu ne a bayan Nafef ɗin. Hira jefi-jefi mai mashin ɗin yake wa mutumin suka fara har suka zo kan zuwa asukar hirar tasu ta kawo kan Finland Industry cike da takaici mutumin ke faɗin an kori wani makwabcin shi daga aiki abin bai mai daɗi ba ko kaɗan. Shi da mai mashin ɗin suna ta jajantawa mutumin, amma kasan abin da ya fi birge ni da kamfanin a Amina Pep ɗin ya ce shi kuma mutum ya ci gaba da faɗin kamfanin sun san abin da suke yi domin kan ma'aikatansu ƙwararru ne na keta sa'a. musamman ma matashin da suka ba wa manaja yanzu ka ji su manaja yanzu ya daga kai yana tunani ya daga kai alamar tunani injiniya ahmad muhammad sunan shi jiyowa ta da sauri jin ya ambaci sunan almudan da mamaki take kallon bakin mutumin da ya kasa yin shiru yana ta faman yaban almudan a hankali ta sauke ajiyar zuciya ta ji wani daɗi da farin ciki na ziyartarta fatan alkhairi ta yi mishi a cikin zuciyarta sai wani murmushi da take tsaban murna da farin ciki tamkar yau take sallah a wajenta Yuni ta cikin farin ciki domin burinta kenan ya ɗaukaka sabida ƙwazon shi da kuma jajircewa wajen aiki. Kallon wayar ziya da ke yi cike da takaici amma ta kasa hakura har sai da ta tura mesej ɗin taya murna da yake wayar a kashe take shi yasa almudan bai san ta shigowar mesej ɗin ba. Cike da farin ciki da zumuɗi suka koma bedroom ɗinsu, suna matuƙar murna da wannan girma da matsayi yayin nasu ya ƙara. Bakin Ashinur da ya ƙi rufuwa ta ce, Baby kin ji yadda nake ji kuwa, ko da yake na san kin sai kin fi ni jin farin ciki ma fiye da haka Allah masani amma dai ni ma ina cikin farin ciki mara misaltuwa a kullum burina shine in ga yaya ya ci gaba cikin rayuwar shi dafa ta a shinur ta yi kafin ta ce bebi kina son yaya ta yadda ta yadda ba na zato sannan yaya ya yi kuskuren rashin gane cewar ke masoyiyar shi ce ta hakika haka allah ke abinsa ba gashi allah ya haɗa da al'amin ba ba wani al'amin bebi wannan shine lokacin da ya kamata mu shaidawa yaya komai duk kuma in sha Allah sai na aiwatar da na. Zaro ido Baby ta ta ce, kai a Ashinur, amma ta yaya zaki ki hakan? Wani murmushi Baby ta kafin ta ce, ki sa ido ki yi kallo, jinjina kai kawai Baby ta tana kallon Ashinur tana karanta. tana karantar fuskarta murmushin da ke shimfiɗa a fuskar ashinur ɗin numfashi ta sauke ta ce ni fa wallahi na ƙosa ranar juma'a ta yi cewar a ashinur Hmm, ni kan wallahi zuwan tsoron zuwa ma ranar Juma'a take, duk da zuciyata na muradin ganin shi. Dukan wasa a Shinur ta kai ma bebi. Ni ba na ganin ma laifinki kawai. Sannan insha Allah ni a Shinur sai na haɗa ku Abinda ta faɗa mata kenan. Da misalin karfe biyu da rabi na rana Intisar ta shiga gidan su Jidda a tsakar kwamfon ta ga mami da su Jasmin da yake lakca su yau ba su da lakca gare su. Kamar yadda ta saba ta haɗe rai amma ta saki fuskarsa a lokacin da za su gaisa da mamin. Yau kan gaisuwar Sumi kawai ta amsa, tana ta wani hura hanci tamkar an mata laifi mami ma kanta sai da ta lura da hakan amma ba ta ce komai ba duk da tana sane da wulakancin da intisar ke wa 'ya'yanta na rashin amsa, girmamawarsu a gare ta abubuwa da dama take tunawa shi yasa ta tawa cewa intisar komai ba misali kamar yadda take girmamawa mamin da mutunta gami da daraja ta bata taɓa cin karo da wata makwabciya da ta san haƙƙin makwabtaka irin intisar ba sannan hannunta kullum a sama yake wato mai tsananin kyauta ce ba wai kwaɗayi ba ne ya sa mami raka ba ce dole a yaba wa gwani komai ma abin da yake intisar ce ta Intisar ta ce, Dama na zo in shaida miki ne an yi wa almudan ƙarin girma da matsayi sosai ya taka wanda ba kowa ne ke da wannan sa'a a rayuwa ba da haka muke shirin haɗa walima shi yasa na zo in shaida miki sannan ya kike ganin za a yi tsare-tsaren murmushi mami ta na jin daɗi domin yadda intisar ɗin ta ɗauke ta kamar mahaifiyarta masha Allah Allah ya sanya alheri mami ta faɗa tana washe haƙora mami zancen walimar fa me kike tunanin za a yi ta ce za ku yi gayyatar mutane ne A'a famili ne kawai da 'yan ƙawaye za su zo, jinjina kai mami ta kafin ta ce, To me zai hana a haɗa 'yan snacks haka da da fried rice da fefe chicken kawai a wajen sannan sannan a yi sauran abubuwan da za a bukata na ci da sha da murmushi intisar ta yi na'am da batun da mami ta kawo ɓangaren abubuwan sha kuma ina so za a yi lokal abubuwa ne da su zoɓo da jinja da dai sauransu ko kuma ki bar komai ma zan kawai sun isa girgiza kai ta yi alamar a abin ai sai ya yi tsiya da yawa ina ma laifin a yi duka abubuwan da kika lissafo yadda kika ga dama haka za a intisar mami ta ce mata Ta mata lis ɗin kayan amfanin da za su siya sannan a gidan mamin za su yi aikin tunda tana da masu aiki ga su Jasmin kuma cewar mami cike da kawaici. Jasmin ce ta kalla a Anisa cike da takaici ta ce, In sha Allah bi izinin ta'ala ba zan ƙara gaishe da intisar ba. kallonta anisa ta yi kafin ta ce ni ma wallahi yanzu ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe tunda ita ba ta da hankali da sanin ya kamata banda iskanci da rashin mutunci a gaban mami take nuna tsantsar yamma a gare ta kuma ba komai ya jawo mana haka ba kasancewar mu 'yan mata duk akan mijinta take mana haka bata san cewa sakin fuskarta gare mu shine zai sa mu ji kunyar kula mijin nata ba amma hakan da take yi bai iya tuntsura mutum ai hakan zai iya tunsura mutum ma ya je ya yi soyayya da mijin nata kuma mu ga abin yi wallahi kam dan ba ni da lokacin auren mai mata ne da na koma mijin intisar da na tayin mata da hankali koya ne murmushi anisa ta yi ta ce ai shi wannan mutum ne dan banzan kirki ne da shi amma kuma yana da hali shi ma na ko in kula da mutane kallanta kawai suka suka ce 'yar ƙauyen banza wai a haka ma don takile ne dariya jasmin ta fashe da ita har da su riƙe baki sumi ce ta kalle su cike da takaici gami da fada faɗa ta soma cewa wai kowace irin 'yan iskan yara ne a kullum ina faɗa muku ku daina zagin matar nan amma abin ya gagara ma gaba ɗaya To wallahi sai na shaida mami duk irin zagin da kuke mata, tana kaiwa nan ta fice daga ɗakin. Rakiyar idanu suka bi ta da shi Jasmin na kuma faɗin, wato ita sumi ana wulaƙanta mu amma ko a jikinta. Da ita ce matar nan ke ma da ita ce matar nan ina ji iskancin da za ta yi ma sai ya fi nata. Ka ji wai za ta je ta shaida wa momi, to ta je ta faɗa mana, kin san dai faɗa mami za ta mana kawai, cewar Anisa. faɗa na fitowa a jiki ne murmushi anisa ta ba tare da ta ce komai ba wanda ya hakan ya daidai da shigowar mami cikin ɗakin fuskar ta haɗe gaba ɗaya tsaya suka yi suna zaro idanu yayin da mami ta soma faɗa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ba yarinyar da ta isa ta raba min zumunci da intisar idan ba ta amsa gaisuwar ku ba sai me fito muku zai yi a jiki duk yarinyar da na sake ji ta ki gaishe ta sai na mugun saba mata marasa hankali kawai shashashe sannan kada na kuskura na ji wani abu ya haɗa ku da mijinta domin wallahi ba zan yarda da dukkan wani abin da za ku zo min da shi a game da shi ba ta misalin soyayya ko kuma aure babu ruwanku da mijinta ina ƙara maimaita muku domin wallahi Allah ne kaɗai ya san irin hukuncin da zan da zan ɗauka idan na ji faruwa hakan da fatan maganganun nuna sun shige ku sabida ba zan saurare ku ba a gaba tana gama faɗin haka ta bar ɗakin a fusace da kallo kawai suka bi ta ba tare da sun je komai ba sabida mamaki kan intisar mami ta yi masa haka lallai matar nan ta gama mana da mami mamin na tsaye a falon jidda ta dawo daga makaranta cike da larabi, ta yi mamin nata ya gida da aiki yadda mamin ta amsa mata ya ba ta tabbacin mamin ba ta cikin yanayin farin ciki ko kuma annashuwa har za ta soma tafiya mami ta tsayar da ita tare da kai mata duba kafin ta soma faɗin zo nan jidda gaban jidda ne ya mugun faɗuwa ta jiyo fuskar ta ɗauke da tsoro da mamaki a lokaci guda yayin da zuciyarta ke raya mata abubuwa da dama game da kiran da mamin ta yi mata tsugunawa ta yi a gaban mamin cike da ladabi kanta a ƙasa ta ce gani mami jidda ina son shaida miki cewa na miki kadan kakkafe da mijin intasar duk da dama can babu wani abu a tsakaninku ko akwai gaban jidda ne ya kuma faɗuwa, yayin da fargaba da tsoro suka kuma bayyana a kan fuskarta cike da kiɗimewa gami da rikicewa ta girgiza a mamin kai domin ba ta jin za ta iya musanta san da take ma'almudan da wani irin hali da take ciki mamin ta ci gaba da faɗin da kyau daga yanzu yanayinki ya nuna babu komai a tsakaninku ina so ki ƙara tsare kanki daga gare shi domin wallahi ba zan lamunci a ci amanar intisar ba intisar yar arziki ce ya albarka wadda ina da iko babu wadda ta isa ta kula mijinta bare ɗan ciki na Wannan shi lokaci da ya dace ne da za ku ɗauke ta a matsayin yayaku, kada ki yi ƙoƙarin bijirewa na domin wallahi wannan zai iya ja miki matsala, da fatan kin fahimci dukkanin na. Da ƙyar da ta iya amsa mami, saboda yadda take jin zuciyarta kamar za ta fito ma ta fashe, duba da yadda take harbawa. Ji ta gaba ɗaya duniya ta mata zafi, domin ko matsalar gidansu ba ta ɗaga mata hankali ba kamar yadda wannan magana ta ɗaga mata hankali. shi kenan sanda take mishi ba shi da wani amfani dama aikin banza take yi a kan mutumin da bai san ma tana yi ba me yasa mami take yin wannan maganar ko dai ta fahimci akwai wani abu ne daga gare ta me yasa mami za ta aikata hakan Dan ta san ba haramun ba ne Tabbas rayuwarta tana cikin wani yanayi, ta san za ta wahala kafin ta iya cire soyayya shi daga cikin ranta, fasalta irin halin da za ta shiga ma ɓata lokaci ne, domin tun kan zancen ya fito mami ta zana musu layi da shi, ba za ta iya yi mami musu ba balle gardama, za za ta fi umarninta duk yadda kasancewa ko da wahala za ta sha, ko da yin hakan zai iya cutar da rayuwarta gaba ɗaya. ba ta hana idanuwanta zubar da zafafan hawayen ba domin a ganin ta zubar da su ne kawai zai sama mata wani sanyi a cikin zuciya da kyar take iya jan kafar ta ta fita zuwa bayan gidansu ta zauna tana ta fama rafka kuka mai cike da tausayi da sadaukarwa mai tsananin ratsa zuciya Kuka ta yawan da ta daɗe ba ta yi irinsa ba a rayuwarta, tabbas wannan ranar ita ce rana da ba za ta taɓa manta ba a cikin rayuwarta ta baƙin ciki har ta koma ga mahalicinta ba za ta taɓa iya manta wannan ranar ba domin a yau ne za ta soma ƙoƙarin fidda almudan daga cikin ranta da koma da ƙarfin tsiya ne don ji take dole ta ba halak don kunya sabida ba ta san da wani ido za ta kalli intisar ba idan har ta zama budurwa ko kuma matar almudan ya zama dole ta fidda shi daga ranta domin wannan hanyar ita kaɗai ce hanya madogara kuma hakan shine masalaha share hawayenta kawai ta ta miƙe ta shiga gidansu nisa sun sha mamakin ganin jidda a halin da take ciki amma babu wanda ya kuma kallonta a cikinsu bare ta sa ran za su tambaye ta ma ko su lallashe ta tun daga wannan ranar jidda ta koma wata shiru-shiru domin ba ta yin magana sai ya zama dole kullum cikin tunani take ga wata rama da ta yi kamar wadda ta yi ciwo To uwa a nan za mu dakata, sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin kamar yadda muka sani. Ni ne naku Abdullahi Muhammad Sani Abba Apex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.